ya tambaya yake cewa Allah ya kara malan lafiya malan ni ne wanda toto wannan ba tambaya bace ba wani bawan Allah wanda mun taɓa karanta matsalarsa da kuma larurar da ya samu kansa a ciki tsawon wasu lokuta a baya da haka yake mun tuni yake cewa malan ni ne wanda na faɗa na faɗa ma ko na yi fama da ciwon koda a yanzu ina kan magani ba abin da nake yi a yanzu a nan garin na daina tafiye-tafiye ina neman taimakon yan uwa da sana'ar da zan dinga yi mun tattauna da shi wannan bawa Allah wajen sati biyu ko uku ta waya abin da yake bukata ko taimakon da yake nema a wajenmu da dukkan wanda yake da hali wanda zai iya kai shi wajen da zai rinka yin sana'ar da zai samu abinci ba wai neman taimako yake na mu tara masa naira goma naira ashirin ba ko kuɗi ba haka ba a ina ne inda wani yake sana'a wanda zai yi adoptin ɗinsa ya jingina shi don su ci gaba da yi ko da dako ne ga waɗanda suke manya-manyan kasuwannin da ake yin dako ya ce zai iya da haka a shige masa gaba a je a zame masa ido ta yadda za a aminta da shi a yi masa haka wannan matukar wannan matukar mutum yana da hali abu ne wanda ya kamata a ce a taimaka din a duba a gani da suka san suna da hali irin wannan to kada su yi wa kansu da kansu rowa domin lokacin da kake da abin da zaka taimaka wa dan uwanka kake to ba shi kai wa rowa ba da farko kanka ka fara wa rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa al fuqara manzo Allah ya duk wanda ya yaye wa dan uwansa takaici daga cikin takaicen duniya shi ma Allah zai yaye masa takaici daga cikin takaice takaicen duniya da lahira Abinda da yasa har na yadda na karɓi ma uzurinsa na in faɗa muku saboda bai zo da sigar mutuwar zuciya ba da mutum ya zo mana da sigar cewa a ce mutane su taimaka masa ko da kuɗi ko wani abu wannan ba za mu sa baki ba saboda majalisosinmu na karatu ba majalisosi ba ne na taimakawa mutuwar zuciya majalisosi ne na taimakawa mutane wajen kishin kai fatanmu shine duk wanda suke tare da mu su zama masu sanin ciwon kansu da kishin kansu ko dai 'yan kasuwa ko kuma ɗalibai masu karatu amma dai mutum ya zama yana da sanin ciwon kansa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ya ɗauki gatari ya tafi daji ya je yau itace ya zo ya siyar ya fi masa alkhairi sama da ya roƙi mutane ko su bashi ko su hana shi da haka mutuwar zuciya da roƙo addinin musulunci ba abu bane mai kyau to da haka wannan bawan Allah ya zo ta sigar ya damu da ciwon kansa ba ya zo mana da sigar mutuwar zuciya ba da haka duk wanda ya san yana da iko da zai yi haka to da Allah kada mutum ya wa kansa da kansa ruwa kuma ya taimaka wa dan uwansa jarabawa ce ta rayuwa kowa Allah yana iya jaraba shi shi da ya ce yana sana'a ne a Naija tela ne shi amma ya gamu da ciwon koda dole ya dawo gida ya zo ya jinya to wannan jinyar har ya koma ya kama sana'ar tasa to amma da yake yana shan magani a nan yana zuwa yana ganin likitoci suna rubuta masa magani yana siya da ya koma can ya ɗauka cewa ya gama warkewa sai ciwon kuma ya sake tasan masa da haka dai duk abin da yake da shi din kowa ya san larura irin ta ciwon koda larura ce ta masu kuɗi ma jijjiga su take ballanta na talaka ciwo ne mai buƙatar kuɗi kwarai da gaske da haka ya ce da abin da yake da shi ya rasa ni ban san shi ba ida wallahi yanzu ba zan iya nuna shi in ce ina yake ba amma dai ina gabatar muku da uzurinsa saboda ni abin ya gamsar da ni ba laifi ga wanda yaga zai iya taimaka masa shin wata sana'a ce shin wani abu ne sai a haɗa su sai ya je shi ma ya bincike iya nasa domin duk wanda zaka je ka shige masa gaba kuma dan ya je wani waje ko ka dora shi akan wata sana'a ko wani abu to kai ma kana da buƙatar kai naka binciken ba muna faɗa bane a yanzu muna wakiltar sa dan kada wani ya ɗauka mun san shi ɗari bisa ɗari amma dai duk wanda zai taimaka masa to kuma shi ma yana da damar ya je ya nasa binciken ɗari bisa ɗari ya gane shin abubuwan nan da ya gaya mana muka faɗa gaskiya ne ba haka ba ne wallahu ta'ala a'la wa alam Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaitawa a sallar juma'a fiye da tsawaitawar da yayi a hutuba dan Allah me ya mu anan hutubar tafi sallar tsawo kuma ahli sunna ballantana da dajjal sai alamar tambaya to kai da yake ba limamin juma'a bane baka san kalubalen da limaman juma'a suke fuskanta ba na farko abin da ka faɗa gaskiya ne ɗari bisa ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita huduba kuma yana yin huduba daidai gwargwado kuma yana tsawaita sallah kuma ya ce tsawaita sallah da gajarce huduba alama ce ta fi fiqihu wanda idan ka nemi ka sha bayani game da wannan ka nemi malaman sharhi ka ga bayanan da suke kan wannan hadisi to amma ka sani kuma na san ka sani ko ina kyauta zaton ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda yake sa masa dokar ya zai yi sallah ya zai katse kuma komai yakan yi shi ne gwargwadon buƙatar al'ummarsa da wahayin Allah sannan shi Allah ya masa wata baiwa yana da jawami'ul kalimi maganar da duk wani mai fasaha zai yi ta aminci goma annabi zai iya yin ta aminci biyu kuma saƙon ya isa saboda shi Allah ya bashi fasaha da lankwasa harshe cikin ƙanƙanin lokaci ya isar da sako to sannan ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hudubar da takan ja yayi tsawo in abubuwa sun taso sannan tare da haka sahabbai ba wani lokacin da annabi zai yi sallah wani ya ce masa yau ka tsawaita mana malam mu kaza kaza kaza to ka tambayi limaman juma'a musamman mu irin namu irin kalubalen da muke sha game da mutane akan sallar juma'a wannan ya ce yau an yi sallah da wuri yau malam kayi kaza yau kaza bai san cin ka ba bai san shakka ba shi yayi wankansa ya tafi ofis ɗinsa yayi wankansa ya tafi kasuwarsa ya je ya gama haɗa lissafinsa sannan ya taho masallaci kai bai san ya ka taho ba farkon lokacin da na fara hudu ba wallahi abinci ba na iya ci baccin kirki ka kwana ka rinka zullumin me zan faɗa gobe kuma yanzu za a zo a yi maka hudu ba kai ka ji sako ya isa wani abin idan liman ya faɗa ya tuntuɓan harshe sai sun kira mu ka faɗi kaza ka faɗi kaza akwai lokacin da muka yi hudu ba aka turo mana takarda lalle ana neman mu a banfai ba wanda ya sani kila inda kama mu aka yi aka daure mu sai dai labari ya zo muku amma haka mutane za su zo su yi taimaka koren baki yau malam kayi kaza shi inda zaka bashi furi hudu ba ba zai iya ba furi hudu ba wallahi kai kul huwallahu kace zo ka karanta ta a gaban mutane billahi allazi sai ya kun bai bacci ba hada ido da mutanen kawai tashin hankali ne a wajensa to da haka mutane ba sa sanin gwagwarmayar da ake ciki ta rayuwa za ka faɗi magana wani ya ce da shi kake za ka faɗi magana wani ya zage ka za ka faɗi magana wani ya ce kaza wani kuma ya yaba to da haka dai ya kamata ka rinka yi wa ko mutane su rinka yi wa mutane uzuri kan abin da su ba su da ilimi a kansa ba su san shi ba Allah madaukakin sarki ya azurta mana masallatai ga sunan da yawa akwai masallacin da in ka je hudu ba su ba ta fin minti uku tafi can mana ba ce dole sai ka zo inda za a yi mai tsawo jawo ka aka yi ba jawo ka aka yi ba ba jawo ka aka yi ba ana yin iya kokarin abin da ake iyawa amma dai dai sai Allah daidai sai Allah to daka wannan abin da ka faɗa na ɗauke shi ne a matsayin nasiha ni kuma ina gaya maka irin kalubalen da limamai na san suna fuskanta akan sha'anin hudu basu akwai wanda zai ce duk lokacin da malam wani zai yi sallah sai na rasa sallah a satin nan ko sati biyu da suka wuce daga biyu ke ana wani conference aka bugo mun wai ake gaya mu wai ana tattaunawa akan masallacin mu na Triumph wai masallacinmu yana da farin jini amma kuma ba mu da lokacin sallah standard sai na ce to a gaya musu albashi su turo mana ofar da suka ɗauke mu aiki da albashin da suke biyan mu sai su sa mana ka'idar shiga da ka'idar tashi amma ba wanda muka ce masa dole sai ya zo mu ko sai ya ji hudubar mu kuma ba wanda zai mana ka'ida mu abin da muka sani muna yin sallar mu a ka'idar lokacin da sallar juma'a ana iya yin ta ko da hantsi kai sallar juma'a ta yi ko da lokacin azhar aka yi sallar juma'a ta yi da haka wanda yake ganin yana neman mai sauki akwai masu sauki suna nan yana neman inda ake hudu ba ta minti biyu yara ma kanana kan ma a zo karshe sun san an gama sun fara nade tabarmin su suna karkadewa za a yi sallah ai suna nan inda ake yi to irin wannan kake so sai ka ji saboda ita hudu ba in ka kalle ta me wai hudu ba ne ma'anarta shine sanar da mutane karan abubuwa da ake suke faruwa karan shine amfanin hudu ba fa kadai hudu ba a madadin inda ranka ne da su kowane gauta da eh, menene harshen ka alƙalinka da gidajen rediyo suke yi musulunci shi ma yana da kafarsa a zamanin da babu rediyo babu talabijin babu intanet da wace hanya annabi yake sanar da al'ummarsa sako da labarai shine ta hanyar hudu ba ubangijin da ya san duk abin da ke faruwa a duniya zai dunkule masa ya gaya masa ana kaza ana kaza ana kaza sanarwa da bayina a juma'a shi kuma zai gaya musu ana kaza za a yi kaza za a yi kaza kai wani labarin ma in bai ishe wa annabi ba ana tsaka da hudubar wani sahabi zai daga hannu ya ce kaza da kaza yana faruwa kuma annabi ya magana a kai. yanzu irin yadda duniyar nan take a cike in iya labarin unguwar mu zan baka ma a minti talatin abin da ya faru a sati ba zan iya gama maka shi ba sai dai in yi iya abin da nake iyawa kuma akwai mutanen da kullun kafin lokacin hudu bai yazo sun rinka kawo maka labarai ke malam dan Allah a kasuwar mu ana kaza ana kaza malam dan Allah a ma'aikatar mu ana kaza a fadakar da gwamna har wasu daga waje fa za su rinka gaya ma ina jin kun san lokacin da wasu ɗalibai suna waje sun yi min waya ta kai sau goma sha biyu a dare daya malam gwamnati ta yi kaza gwamnati ta yi kaza na ce to bari in tuntuɓi gidan gwamnati in na ji gaskiya ne abin sai in faɗa a hudu ba saƙon kila isa kunnan gwamna kuma haka aka yi Allah cikin hikimarsa kafin litinin juma'a ta sake kewaya suka sake waya cewa saƙon su ya isa gwamnati ta biya su kuɗin su to kaga irin waɗannan abubuwan kar ka ɗauka kai da kake gaban mu yanzu kai kasuwar ka kana jin kwastomar ka nan da minti goma sha biyar kawai in aka biya buƙatar ka ka tashi ka tafi shikenan sauran al'umma fa mumbarin juma'a na kowa ne yan siyasa suna da haƙƙi a mumbarin juma'a haƙƙin ko a gaya musu gaskiya ko kuma a gaya musu abin da suka yi ba daidai ba don su gyara yan kasuwa malamai kansu matan aure a gidajen aure mazan aure samari kowa yana da haƙƙi domin a masallacin juma'a akwai kowa akwai 'yan kasuwa akwai jami'an gwamnati akwai kaza akwai kaza akwai jami'an tsaro kowa ya kasa kunne ya ji me zaka ce to kaga a cikin wannan dan kankanin lokacin dole kai wa mutane uzuri akan sakon da za a isar dan ya zama kowa ba a ci da haƙƙinsa ba ko shakka babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana takaice hudu ba yana tsawaita sallah kuma shi yana da jawami'ul kalimi an gane ko Allah ya sa mu gani ya tambaya ya ce Allah ya kara Allah ya albarkaci rayuwar mala Allah ya albarkace mu baki da ya ce dangane da jera surori shin malam mutum zai iya zaɓar ayoyi mabambanta daga cikin surori daban-daban ma'ana su ma a karatun sallah yana karanta wannan aya sura ya katse ya shiga wata sura ya katse ya shiga wata sura ya katse ya shiga wata sura to wannan ni ban ga nassi ba ballantana in ce maka eh ko a'a abin da na gani nassi shine magana surori ana iya farawa daga sura ta kasa a koma ta sama annabi ya shiga yi nisa'i ya komo ya kamo ali imrana kuma bayan ya fara da bakara wannan kam ana iya yi amma tsunce tsunce da shige da fice irin yadda kai ka faɗa cikin surori aya aya ba tare da an karke surar ba a shiga wata wannan ni ban gani ba da haka ba zan iya ce maka eh ba ba zan iya ce maka a'a ba wallahu a'lam mai tambaya ta gaba yace Allah ya kara malan lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace tambayoyi guda biyu ta daya dangane da sallar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana raka'a sha daya cikin Ramadana da wajen Ramadana to malam da azumi da ake tarawihi fa kenan mutum ba zai ƙara wata sallar ba da daddare kenan idan yayi tarawihi na yi wannan bayanin ai a wasu karatuttuka a baya ko na faɗi hatta maganganun malamai shin da aka ce annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya ko sha uku shin in an wuce an yi laifi wasu malamai suna ganin in an wuce ba a yi laifi ba ana iya yin sallah ba adadi cikin dare ka'idar dai kawai shine masna masna duk raka biyu ai tahiya ai fati ai sallama nace kuma kamar yadda haka Saudi Arabia suke yi a masallacin harami na maka ko Madina sallar su ta dare a azumi ta fi adadin tamu a nan. su adadin suna yin ya kai raka ashirin ko sama da haka kuma su tarawih su kiyamul layli da haka su sun ɗauki cewa sallar dare ana iya wuce adadin raka'a goma sha ɗaya amma akwai malaman da suke ganin a'a ba za a wuce adadin goma sha ɗaya ba da haka wannan ba abu ne wanda za a tada jijiyar wuya a kansa ba da wanda ya ce a iya wuce adadin goma sha ɗaya da wanda ya ce ba za a wuce adadin goma sha ɗaya ba duk ba wanda ya ce wajibi ce duk kai kuma in ka ce to ni duk ba zan yi ba na kwanta ne bacci ba wanda zai ce kayi sabo da wanda baka yi tasan ba ta sha ɗayan da wanda baka ƙara ba akan sha ɗayan duk ka ce to ni duk nayi bacci sai dai mu ce kayi asara babba ka rasa lada amma ba wanda zai ce kayi sabo da ka mafahimci fahimci irin wannan matsaloli na ijtihadi ba a ta da jijiyar wuya a kansu kowanne daga cikin malamai akwai wanda suka faɗa kuma kowannen su malaman nan an san su jigajigai ne wajen son su yi koyi da annabi ahlus sunna ne tsantsa babu sofani na bid'a a cikin ayyukansu ko zukatansu tambayarsa ta biyu ce malam bayan mm, ya ce mutum ne bayan ya dawo sallar asuba ya kwanta bacci sai ya manta ya tashi da janaba ko ya manta ya tashi da janaba ya yi wankan soso da sabulu bai tuna ba sai da ya zo sallar la'asar to yaya zai yi da azahar azahar ɗinsa ta yi tunda yayi ne bisa ga mantuwa ba bisa ga ganganci ba rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana haka an dauke masa alkalami saboda wannan mantuwar da ya rufe alkalamu an salasin daga ciki akwai mai mantuwa a inna allaha tajawaza an ummati alkhata wan nisyan wa mastukrihu alai Allah ya yafe wa mutumin da ya abu bisa ga mantuwa da bisa ga tirsasawa an gane ko da kuma bisa ga kuskure da haka sai dai yayi wankansa dan salloli masu zuwa na gaba amma ta bayan da yayi ta bisa ga mantuwa wannan ba laifi ba zai maimaita ta ba takarda ta ƙarshe ce assalamu alaikum malam dan Allah ina so a ƙara jan hankali akan cika alƙawari musamman ga masu halin cikinmu sai ce malam na kasance wani bawan Allah ya ɗauki nauyin karatunmu a ƙasar waje wanda ya yi mana alkawarin ɗaukar nauyinmu har mu kammala sai da muka ɓata shekaru muna shekarar ƙarshe sai ya janye hannunsa baki ɗaya kuma ga shi mu iyayenmu ba su da halin ci gaba da ɗaukar nauyinmu Allah ya mai da malam dan Allah malam a ja hankali Allah ya mai da malam gida lafiya ko shakka babu cika alkawari abu ne mai matukar muhimmanci kuma alkawari abin tambaya ne wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari domin alkawari abin tambaya ne haka Allah ya ce duk wanda ya alkawari alhalin yana da ikon ya cika bai cika ba to wannan alkawarin yana zimmarsa daidai yake da bashi ake bin sa a lahira sai Allah ya tutse shi ya tambaye shi da haka in ka san ba za ka iya abu ba kar kai alkawari a kansa yana daga cikin alamomin munafurci ka yi alkawari ka ki cikawa kuma munafikai ubangiji ya ce zai sa su a wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to sannan a lokaci guda wannan zai nuna maka cewa Allah kadai shine ya isa shi zai baka yau gobe ya baka jibi ya kara ma amma dan adam kowaye ka dogara da shi to a ƙarshe zai ba da kai ba wani wanda can ya ganka ba ba dangin iya ba na baba wani naka nema ma na ka kai wani mahaifin da ya haife ka nema ma zai ma alƙawari ba zai iya cika ma ba da haka ya uwa mu cire tsammanin tsammaninmu da dogaranmu da zukatanmu da bayi 'yan uwanmu mu koma mu dogara da mahaliccinmu shine kawai za mu huce takaicin rayuwa waɗannan bayan Allah da suka yi wannan alƙawari na farko abin a yaba musu ne domin cikin attajiran mu masu irin wannan tunanin kaɗan ne mutumin da zai ce zai ɗauki nauyin wani a aljihunsa ya je yi karatu kowa wani iri ne cikin attajiranmu ‘yan kaɗan ne masu wannan tunanin da haka mune masa fatan da farko Allah ya bashi ikon cika wannan alkawarin da ya yi kuma ya sani cewa wannan abin da yake muku ko wannan abin da ya ɗauka na hidima gare ku ya fi ya ɗauki kuɗi ya ba ku kuci domin ka gina mutum ya zama mutum ya fi ka bashi abin da zai kashe a yau gobe jibi yanzu idan kuka zama kun yi wannan karatun kuka zo kuka dawo kuka samu aiki kuke ɗaukar ɗawainiyar kanku da sauran iyalanku da iyayenku duk wata hidima da kuka yi ta sanadiyar wannan aikin sai Allah ya bashi lada saboda shine sila haka kuma da za ku ɗauki wasu ku kai su sai an sakata masa an tsakura masa daga cikin ladan ayyukanku shi yasa ba wanda yake samun lada a duniya sama da wanda zai gina al'umma musamman gini ta hanyar ilimi sawa'an ya karantar da ita ko kuma me ya bata ta kuɗi ta je ta karanto ilimin ta dawo shi yasa annabawa su suka fi kowa wannan hidimar shi yasa Allah ya ce suna da ladan da har abada ba zai kare ba ubangiji ya ce da manzo Allah wa inna laka la ajran ghayra mamnun kana da ladan da har abada ba zai yanke ba domin duk wanda zai furta kalmar shahada sai manzo Allah ya samu lada a cikin ta duk wanda zai yi karatun Qur'ani sai annabi ya samu lada a cikin karatunsa duk wanda zai yi sallah sai annabi ya samu lada a cikin sallarsa saboda ta sanadiyarsa wannan alkhairin ya zo mana to kai ma in ka ɗauka ka yaɗa gwargwadon yadda ka isar gwargwadon yadda kai ma laka ladan ka ba da kuɗinka aka je aka karanto addini aka karanto ilimin zamani da mutum zai zo ya zama mutum to kai ma za ka samu lada gwargwadon hidimarka da haka ya kai wannan alhaji duk da ban san kowaye ba da dukkan ma waɗanda suke da irin wannan ku yi ƙoƙari ku fi ƙarfin shaiɗan sau da dama shaitan yakan so ya datse wa mutum ayyukan alkhairin sa ba tare da ya ci ribar su ba mutumin da yake yake karatun zamani kake daukan nauyin sa ya shekara ta farko ta biyu ta uku saura kiris ya gama saura kiris ladan naka ya nuna ya cika ya tabbata to shaitan sai ya zo sai ya kokarin ya hana ka a shekarar nan ta karshe da zarai ka daina a shekarar karshe to duk shekara ukun da kai ta baya in baka yi wasa ba rushewa za ta yi domin in shi yaron ya rasa hanyar da zai ci gaba da karatun to ita jami'a ba za ta ce bari ta ba shi certificate iya na shekara uku ba a wajen ta aikin banza yayi korarsa ma za ta yi to kaga duk abin da ka kashe a baya karshe baka ci ribarsa ba kamar kai ne ka ɗauki abinci ka ɗora a cikin ka zuba a tukunya ka ɗora a wuta sai da ya kusa da huwa sai ka kashe wutar shi baka bar shi ɗanyensa ba kuma bai dahu yadda za a ci ba karshe me za a yi sai dai a zubar ya lalace saboda ba zai ciwu ba in an ci a haka cutuwa za a yi da daka ina yi baka shawara kuma tare da nasiha ga dukkan ma wani wanda yake alkawari ya kokari ya ga ya cika kuma dama shi alkawari shi yasa lokacin da mutum zai yana da bukatar ya tsaya ya dogon tunani shi shedan lokacin da kace zan ba wa ne naira goma to shi kuma ya dana tarkon sai ya hana ka bayarwa in ka ba da naira uku to zai zo ya ta kokarin ya ga ai bakwai din nan bata fito ba in ka ba da biyar zai ce maka a ai ka iya kokarin ka kyale shi to da ka zaka ga masu dabara da hikima da tunani cikin masu wadata da mutum yayi niyyar zai yi alheri sai ya kokari ya fi karfin zuciyarsa sai ya fitar da kuɗin shikenan sai a zauna lafiya amma Allah in ba haka ba dan ba zai daina kewayewa ba ana na ana na wataran sai ya ce maka to ai kai ma ai akwai wata bukata kai ma ai ga wani danka kai ma ai ga wani kaza sai dai ya sabbaba maka sanadin da zai lalata wancan alkhairin ya hana ka samun lada ya hana ka kaiwa ga gaci Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu Allah ya sa mu fi karfin shaidan Allah ya ba mu ikon cika dukan alƙawarrukan da muka yi Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh